Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a hausa.com ko sashin hausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta alfa rediyo a kuma sun gana. Ma sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan kiran da gwamnan jihar Hitimu. Hope Ozudin ma ya buƙaci 'yan arewacin Najeriya mazauna jihar da su daure su zauna duk da hare-haren da ake kai musu. Mata a jamhuriyar Nijar na ci gaba da neman kashi talatin bisa ɗari na mukaman kujerun majalisar ministoci. jami'an kare lafiyar farar hula a jihar nasarawa sun cafke barayin karafunan layin dogo su sha biyar a jihar muna da shirin ciwon yamace da sharhin jaridu daga jamhuriyar jamhuriyar Kamaru. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. amma Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya faɗa jiya talata cewa Amurka za ta janye sojojinta gaba ɗaya daga ƙasar Afghanistan nan da zuwa ranar 11 ga watan Satumba. wato shekaru ashirin da aka kawo hare-haren ta'addanci cibiyar kasuwanci ta duniya world trade center da kuma ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jami'in ya ce shugaba joe biden ya yanke shawara kuma zai sanar a yau laraba cewa hanya mafi kyau ta ciyar da muradin amurka shine kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar afghanistan bayan shekaru ashirin don magance matsalar barazanar duniya kamar yadda take a yau ba kamar yadda take a baya ba shekaru ashirin da suka gabata sakataren yada labarai ta fadar white house jan saki ta shaida manema labarai cewa shugaban yana kan ra'ayinsa na ganin cewa matakin soja ba zai warware matsala a afghanistan ba wanda mun daɗe a ƙasar ta ba da tabbacin cewa biden zai yi bayani a yau laraba kan shirin janye sojojin Biden ya yanke shawarar ci gaba da ajiye sojojin Amurka dubu uku a Afghanistan bayan wa'adin ranar ɗaya ga watan Mayu da aka amince da shi a yarjejeniyar da Washington ta cimma tsakaninta da kungiyar Taliban a shekarar da ta gabata a lokacin da Donald Trump yana shugaban ƙasa. A jiya talata Iran ta yi gargaɗin cewa za ta fara inganta makamashin uranium zuwa kashi 60 cikin ɗari. kwanaki biyu bayan wata fashewa da ta ɗora alhaki kan babbar makiyarta Isra'ila da kaiwa babbar cibiyarta ta nukiliya a Natanz. Sanarwar dai ta sanya shakku kan tattaunawar da ke gudana a Biyana da nufin ceto yarjejeniyar nukiliya ta 2015 da ta lalace tsakanin kasashe masu karfin fada a ji a duniya da kuma tsohon shugaban kasa Amurka Donald Trump da ya fice daga yarjejeniyar shekaru uku da suka gabata. Iran ta ce ta rubuta hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya don sanar da ita cewa Iran za ta fara inganta makamashin uranium ɗin zuwa kashi 60 cikin 100, matakin da hukumar IAEA e ta tabbatar da shi daga baya. Matakin zai sa Iran ta kusa cimma kashi 90 cikin 100 na makamashin saboda amfani ga sojojinta da ƙara ƙarfinta don kera bom ɗin atom, burin da Iran ta musanta. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugaban Rasha Vladimir Putin a wayar tarho jiya talata cewa Amurka ta damu kan girke sojojin da Moscow ta yi akan iyakarta da Ukraine da kuma yankin Crimea da ta mamaye. Fadar White House ta ce shugaba Biden ya jaddada aniyar Amurka na goyon bayan Ukraine a matsayin ƙasa mai 'yancin gashin kai da kuma ikon mallakar yankunanta. amma ba su faɗi martanin putin ba kan kalaman na shugaban amurka ba rasha ta mamaye yankin kirimiya a shekarar 2014 wanda amurka da kawayenta a kasashen yamma suka yi allah wadai na karɓa ikon yankin amma ba su iya yin komai ba A jiya talata hukumomin kasar Turkiyya sun ce kasar za ta karbi bakoncin taron tattaunawar zaman lafiya na Afghanistan daga ranar 24 ga watan Afrilu zuwa 4 ga watan Mayu wanda ake nufi don kokarin kawo ƙarshen yaƙi tare da yadda za a sasanta a siyasance taron zai hada da majalisar ɗinkin duniya da qatar a wani bangare da amurka take goyon baya don ci gaba da tattaunawar kafin wa'adin ranar ɗaya ga watan mayu game da janye sojojin ƙasashen waje daga afghanistan ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta ce gwamnatin afghanistan da ƙungiyar taliban za su halarci taron ko da yake ƙungiyar taliban ta ce har yanzu ba su yi alkawarin zuwa a waɗannan kwanaki ba Shugabar Jamus Angela Merkel ta faɗa jiya talata cewa tana neman majalisar dokokin ƙasar da ta bata iko na wucin gadi da zai ba gwamnatin ta tarayya damar saka dokokin kulle a duk faɗin ƙasar na coronavirus don hana zagaye na uku na annobar a ƙasar. Merkel ta zanta da manema labarai bayan da majalisar zartarwar ta amince da daftarin dokar da za ta ba wa gwamnatin ta ikon sanya dokokin kulle masu nasaba da annoba ciki har da saka dokar hana fita da rufe makarantu da shaguna a yankunan da ake samun hauhawar masu kamuwa da cutar. Shugabar ta ce ana buƙatar matakan don hana barkewar annobar karo na uku da dakatar da saurin kamuwa da cutar a waɗannan yankuna. Inda adadin masu kamuwa ya haura sama da ɗari a cikin mazauna dubu ɗari a kwanaki uku a jere a cikin mako ɗaya a farkon wannan shekarar. lokacin da aka gabatar da shirin sake bude kasar da janye dokokin kulle markel ta ambaci bukatar abin da ta kira birki na gaggawa idan kamuwa da cutar ya karu labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni gwamnan jihar Imo ya roƙi 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a jihar da su daure kar su ƙaura don hare-haren da 'yan ta'adda ke kai musu. Ga rahoton alfansos daga Imo. Gwamnan jihar Imo Sanata Hope Uzodinma ya yi kira ga 'yan arewa mazauna jihar da kada su fice daga jihar sakamakon hare-haren da 'yan bindiga suka kai sassa daban-daban na jihar a 'yan kwanakin nan da suka shafi al'ummar arewa sosai. Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman da ke babban mai taimakawa gwamna Hope Uzodinma kan harkokin Arewa ya yi ƙarin haske game da wani taron gaggawa da gwamnan ya yi da shugabannin Arewa mazauna jihar. a inda gwamnan ya roƙe su da su kasance a jihar. Ya kira ne gare mu a cewa shi a gurin shi mu ba baki ba ne, mu ma 'yan gari ne, ke da wasu baki da mu 'yan Najeriya ne, saboda haka mu 'yan Imo ne, kuma yana kira gare mu da mu da Fulani gaba ɗaya da kowa ya bar mai wannan jiha ya shiga wani guri ba domin shi bai gaza domin kamar samun kuma ya kare dukiyoyin da lafiyoyin mu. ina kira da yan uwana hausa da fulani gaba daya da mu goyi bayan wannan gwamnati wanda take ta jajirce a kan ta kare dukiyarmu da lafiyarmu kuma ta tallafa mana ta kowane hanya kar mu ba ta kunya mu kuma kiyaye doka da oda domin wani sa'in rashin kiyaye doka da oda ake samu za ka ga mutanen mu an ce kar a je nan sai ka ga dole sai ka ga kafin ka gani wannan ya fita ya je wannan ya fita ya je wannan ya fita ya je abubuwan da yake faruwa kenan yanzu ka kamar mun gaya musu dan Allah su taimaka mana daga karfe bakwai zuwa takwas kar kowa ya je da yake sai da nama a kan hanya tun da abin duk kan hanya suke zuwa yi amma zai ka yanzu sai ka har karfe goma sha za ka ga mutanen mu suna sai da nama a kan hanya kaga bai kamata ba da wani abu ya faru sai ce ana kashe mu kuma gashi an ce mana gara kayan ka bai zama sauke mu raba ba Alhaji Abdullahi Yaya biyu na ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar Arewa a jihar Imo kuma ya ɗora da cewa. Mai girma gwamna mu ɗan Arewa mazauna Imo ya kira mu a gaggauce ya zo na da mu bisa irin abubuwan da ke faruwa a nan South East ya kira mu matsayin mu shugabanni isar da sako ma ainihin mutanen mu magana ta da hankali ko guje-guje da sauransu ga baki daya mu da shi a cikin duk abin da ga cewa mutane za su tafi su bar gari ko kuma za su dorota da sauransu gaba daya mana alkawari ya ce kar kowa ya je ko ina kowa ya mai da imo a matsayin jiharsa kar mutum ma ya kira kansa cewa shi dan arewa ya kira kansa shi dan imo har ga Allah magana ne wanda ya dauke shi da muhimmanci kuma mu ma mun karbi wannan maganganun nasa da muhimmanci akwai wasu mutane mu wanda su ya tashi suna da niyya za su tafi tafi su bar kasan da sauransu muddin da muka kawo wannan sako muka zauna da su muka fahimtar da su alhamdulillahi kowa yanzu ya dawo a kan turba yadda ake ta ba wani wanda yake tada hankalinsa da sauransu bisa waɗannan bayanan da kuma dukkan alamu 'yan arewa mazauna za su ci gaba da kasancewa a jihar imo suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum ganin cewa gwamnatin jihar ta ce tana ƙara zage dantse wajen tabbatar da zaman lafiya a duk faɗin jihar bayan hare-hare da kashe-kashen makonnin da suka gabata alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri najeriya A jamhuriyar Nijar gwagwarmayar mata ta neman kashi talatin bisa ɗari na mukamin majalisar ministoci ya yaɗu zuwa jihohi. Yanzu dai mata biyar ne suka samu mukamin minista a gwamnatin Bazum Muhammad. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. bayan ganawar da haɗin gambizar eh, ƙungiyoyin ɗiya mata kwangafan ta yi da sabon firaministan jamhuriyar nijar malam uhumudu muhammadu inda ta nuna masa rashin gamsuwa a kan takaitattun kujeru biyar da matan suka samu da suka ce sun kai ne kawai sama da kashi goma sha hudu cikin ɗari saɓanin kashi talatin cikin ɗari da doka ta ce a basu a jihar tawar jamhuriyar nijar matan sun ce ya kamata abokanansu 'yan siyasa ɗiya maza su yi musu adalci in ji hajjiya umma ali 'yar majalisa a karamar hukumar mulki ta birnin kwanni kotan nan waɗanta dai aka yi amma ba a aiki da ita kaga cikin 34 in ana aiki da kota bai kamata a ce da an ba mata ba ina lahima a ce an ba su goma na a ce kota ta yi aiki amma da sai a shawara an ka dama faɗi ne suke in sun tashi suna cewa ana ba da kota kota kota na mata in ka ɗauka duka zaɓen mata ne ke zaɓe maza ba su tuwa zaɓe muna mata da mu matasa mu a siyasa kuma muna abbaya sai a yi haƙuri har lokacin da Allah ya ka abu ni da abin da zan ce su yi adalci don hoyau da gobe sai Allah irin wagga da aka yi ta kai a ɗarma a tashi zaɓen matan suke hitowa tunda kaga ko mata dai da su da matasa in sun ke hitowa kuma babu zaɓe tunda in ka zo rumfar zaɓe sai ka iske layi na mata har ya kai ƙarshe wataran namiji biyu wataran ko namiji guda ba ka iske layin mata na ɗaya nan tsaitsayi suna jiran zaɓe amma ya ne su haka yau da gobe sai Allah amma a riƙa adalci haraka da adalci ta ta kai in kuma babu adalci gaskiya hisbilillahi akwai matsala. su dai ɗiya matan na cewa ya kamata a gaugauta gyaran wannan lamarin saboda yau da gobe sai Allah domin hakan na iya karyawa matan karfin guwayya su rafashe a harkokin zaɓe a nan gaba in ji hajiya umma ali. to ai ba a ce mu mata ba su da haɗin kai saboda mace in ta riga ta ce tana yi tana yi babu wanda isa shana ta ga ta matan waɗanda ke biɗan ministrorin ba su hitowa su biɗi matan masu jifa ƙuri'a can ne suke zaman nan su kenan ba a ɗauka haƙƙin mata a ce ba su da haɗin kai su hito matan mana su gani shin matan suna goya musu baya ko ba su goya musu baya abin da baka gwada ba ai an ka ce a sai a faɗi ƙarin wayo tun su guda da mace ta hito ka kuma ganin mace da ta hito kenan wannan lahina su ne can amma mata akwai haɗin kai gare mu shi dai wannan lamarin na sai an ba su abin da doka ta ce cewa da ɗiya mata matan sun ce za su dage zuwa ko kowa sai inda man motocinsu ya kare haruna mamman bako na birnin gwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin gwanne a jamhuriyar nijar muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja a jihar nasarawa rundunar kare fararen hula ta civil defense sun cafke barayin karafuna su sha biyar a jihar kwamandan rundunar a jihar muhammad gida fari ya ce za su gurfanar da su a gaban kotu zainab babaji na dauke da rahoto Kwamandan hukumar ta Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad gida dofari ya ce karafan da barayin ke cirewa su ne hanyar jirgin ƙasa da ya haɗa kudanci da arewacin ƙasar. Mun kama wata babban mota ce tana dauke da railway slippers, wayannan tayoyin railway din har guda ɗari uku da saba'in. Kuka kama su a nan cikin garin lafiya a wani wuri da suke kira Agerego. kuma yanzu muna ta bincike a kan sun Allah ya da su ma za mu kai su gaban kuleman ta sabo. To shi dai wannan shine hanyar jirgi in aka cire shi jirgin kasa ba dama kuma ya zo ya bi hanya. To da muka san cewa yanzu mutane sun sa tayoyin railway a gaba sai lalatawa suke yi mu a nan jihar Nasarawa sai muka sa yan intelligence din musu dinga bibiya mana. To da muka samu labari an zo an loda za a tafi sai muka fito muka yi wa motan kofar rago. Kun kama su yanzu ana kan bincike kenan. A mun kama su da su uku ne. Muna cikin bincike kuma Allah sai ya sa binciken ya yawa har suka kai tara daga tara yanzu sun kai sha biyar. Sabon hanyar jirgi ne wato wanda a ce ko gwamnatin tarayya ta ci gaba da faɗaɗa shi ko kuma dai tsohon hanyar jirgi ne. Tsohon hanyar jirgi ne. Mm. Dama can akwai shi jiragen suna zuwa da shine suka bi su suna ciccirewa. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke kokarin samar da hanyoyin jirgin ƙasa a sassa daban-daban na ƙasar. Ɗaya daga cikin barayin karafan hanyar jirgin kasar ya bayyana min yadda aka kama shi. Ni ne mai suna Anthony Manuel daga Ajarugu a bayan gidanmu ne mun ga wasu suna cire wannan karfi hanyar jirgi ne mun zo mu tambaye su ne sun ce muna ana gyara hanyar jirgi da ana canja wasu karfe ne ba za a amfani da wajen kuma ba ya zama shara ne ne mun ce mishi to mu ma ba mu da abin da zan mu yi mu samu abinci cewa? ba ne ya ce muna to sai mu ma mu dan sa hannun mu nima sai mu cire ko ne guda da dari biyu sai mu kwashe mu ka mishi a lafiya sai ya biya mu. Shi ma direbar motar da ke kwashe karafan ya ce barayin ne suka kira shi don ya ɗauka musu kaya. Yahaya Sajo, mu wallahi ni ma direba tifa ne sun mu hadu da shi a baki hanya ta shagar goshiyar kasar mu da ka. Ya ce mana wai ka riluwa gege mace kai ka damuwa ne ba. Sa ce mana wai na wawuna daji ne daga lafiya wace wana cire kace. sun muka shiga da mota wuri da muka je mun magana da shi da muka shirya sai muka loda ka da mun loda ka ga mun fita mun shiga cikin gare girgo kayan sai sun gudu fa suka rike mu ko bayan waɗannan barayi da aka cafke hukumar ta civil defense ta kuma cafke wasu barayin da suka cire dimbin karafan hanyar jirgin lamarin da ke buƙatar sanya ido sosai daga masu ruwa da tsaki a yankin zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan Abuja ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon yamace za mu yi duba ne game da alaƙar da ke tsakanin tarbiyyar yara ta hali rashin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fuskanta domin tattauna. jagorancin hajiya halima kiyar juda yar siyasa kuma manomiya tare da hajiya mai ru'amshi kwamishinar ma'aikatar albarkatun gona da ma'adanan ƙasa duk daga jihar yobe najeriya ai sauraro lafiya yanzu gabaki ɗaya yankin arewa yana cikin wani hali daga matsalar 'yan bindiga sai masu garkuwa da mutane ga sunan dai kala-kala duba muka yi la'akari su wane ne suke wannan su jajirce dole mu yi bibiyan mu ko ƙanana ne ko manya ne dole mu sa musu ido ai mu muka haife su abin da ka haife shi kuma ba zai fi karfin ka ba saboda haka sa ido mu mata ya kamata mu sa ido akan mu da zarar mun fahimci wani ɗabi'u wanda dama baka san yaro da shi ba to kai maza ka sanar da mahaifinsa in yana raye. To mun wayi gari matsalolin sun addabi arewa musamman na tsaro. Yaya hakan ya shafi uh, walwala ta rayuwar 'ya'ya mata da kuma tattalin arziki ai wannan al'amura na tsaro din nan babban abu ne wanda ya shafi zance mata mata da yara na ɗaya kin ga abin tausayi ne mazan ake yawan kashewa matasa an kakkashe me ya saura sai mace da 'ya'yanta to daman wannan matar dan wani abin sayarwa take yi ta dan kasa ana dan saya dan canjin ta yi amfani da shi ko abin da take sayarwa ma kayan miya ne da shi za su yi an zo babu wannan dama kin ga ko directly ko indirectly ya shafi tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya don aka tara aka tara sai a ceto cikin damaturu a local government har jihar yobe a hada da na borno adamawa ya shafi tattalin arzikin kasa ita kuma ya babu zuwa makaranta tana nan a kume a gida to akwai abubuwa da yawa da sukan biyo baya a dalilin irin wannan to kin ga ko ai mace ita ce senta na abin nan wata ma babu abinci sai su kwana biyu ba su ga abin da za su dora a wuta don ta ci da 'ya'yanta ba ga rashin mai gida ga rashin samari 'ya'yan nata da mai yiwa aka ɗebe ko aka kashe da dai sauransu wannan abu babban matsala ne akwai mafita sai addu'a mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mafita na biyu mu canja halayenmu don idan muka tsaya da addu'a muka canja halayenmu Allah shi zai yi mata. Yaya kike gani wannan al'amari ya shafi rayuwar mata da yara da matasa? Wannan babban al'amari kika ɗauko. Dan a gaskiya wanda ya fi jin wannan rashin tsaro a ƙasar nan to wallahi mata ne. Saboda ne ba maza sun tafi an barka da yara ashe kai duk gaba ɗaya wani bala'in ma kanka ya da in kana raye so abin ya taru yi wa mace yawa mazaje an karkashe su an bar su da 'ya'ya to 'ya'yan nan ya za ka yi da su a matsayinka na mace musamman ma a matsayin ka na macen da take zanna a cikin gida dinga an tara maka bala'i ko kwakwalwanka ya daidai yake a caje wallahi an wargaza su duk inda aka mutu a lafiya kalo mutuwar Allah da annaba in aka yi ta aka bar mace da 'ya'ya sai ta girgizo rayuwarta ta koyaye ne ne sai an ga ya canza ya koma baya to ina ga daman tukunna mutuwar ma ta fargaba aka yi ta wani ya ga mijin wani ma bai ga mijin ba ga 'ya'ya to wannan ba karamin koma baya kawo mana ba musamman mu matan da muke north east don ba zan ma kawai ce barna da yobe ba don north east din nan babu inda ba a ɗanɗana bala'i sai dai a ce na wani ya fi na wani shine kawai amma ya kawo mana koma baya sosai an dawo kan tarbiyya mm. shi ɗa namijin wai mu ne ba musu tarbiyya da kyau ba ko ina matsalar ta ainihin tarbiyya uwa ta riga ta ba da tarbiyya amma ai yanda aka ɗauki society mace-mace ne haka za a ce ai kai namiji ne don haka kai bai kamata ka yi kaza ba don haka duk yadda uwa za ta yi kai kaza kai kaza in ya fita akwai mutane da za su ce ai kai namiji ne yau aka zo aka samu ɗanki yana wanke-wanke ko yana girki abokan shi in sun sani za ce ka zama mace to ai daga irin wa'annan tausayin yake shiga yake sanin yaya matsalolin suke amma ka bashi shi yan uwansa kannansa ko yayinsa mata su dafa a ajiye mar ya zo ya ci ya bar kwano ya fita na ɗaya tukun ba kyakkyawan alaka za ka ba da tarbiyyan ji zai yi amma yana fita akwai kilina a waje duk sai su goge wannan kullum yana nan cikin confusion to in ba ka dage ba cikin ikon Allah da addu'a sai ka gani wannan matsalolin da muke fama da su haka zai ci gaba akwai abin da zan yi tsokaci akai zamantakewar mu na yau da kullum ya kamata mu tsaftace shi a daina jin jita-jita a daina kuma daukan gulma duk wanda ya ka maka gulma zauna kira wancan dan da hali haɗa su maimaita abin da ka faɗa gobe gulman nan ba zai zo ba balle a samu gurɓacewa ta ɓangaren 'ya'ya mata mu ne fa muke tare da su yau da kullum ba fa ubansu ba ne in kwana mu muna kwana ai da 'ya'yanmu mata tare a ɗaki ai ba sa kwana da ubansu sannan kuma mu ne za mu yi ne da su saboda haka mu ne za mu koya musu tarbiyya ta gari sannan kuma a jajirce ki jajirce in ma mijinki baya so ki kai yarki makaranta maganan ilimin yaya mata din nan to shine babban mafita dan kowace yarinya in ta taso tana da ilimi wallahi ba ki ga irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ba in mai gida ma ba shi da ra'ayin haka shi sai yaya maza yake so ya kai ke ki jajirce ki ce ba zai yiwu ba ƴaƴan da ne ki jajirce ki ce sai ba an kai in abu ya gagara sai ki hada da magabatansa ni fa ina so a kai yata makaranta amma gashi babansu ya ce ba za ta yi karatu ba ku taimaka ku kira shi ku mishi magana a matsayinku na magabatansa a kai min ni 'ya'yana mata makaranta Allah ne yake da kuma wallahi kina addu'a kina abin nan ba abin da zai gagara a gaban ki a gaba da yarki mace duk inda aka samu karancin ilimi babban abin da yake damun mu ilimi a nan yankin namu na arewa maso gabas ai rashin ilimin mata da yawa ne inda a ce yadda mazan nan suka samu dama aka sassa su a makaranta haka matan suka samu wannan daman to duk wannan abin da ba a zo ga shi saboda haka ilimin ya mace yana ɗaya daga cikin babban ginshikin rayuwar al'umma sannan kuma mu matan har yanzu ko da ba a je aka yi ilimin ba yanzu akwai wayewa tunda shi wannan din ya je ilimi shi in bai samu tarbiyyan ba ma ɗa namijin wallahi da shi da wanda bai je ba duk ɗaya ne tunda yanzu yau ko da akwai wani program da nake gani a arewa 24 na ɗan sanda da tsaro in aka zubo miki masu laifi kidnappers ne yan fashi ne yan wane ne ne su shiga zaratan matasa ne wayannan matasa ina iyayensu suke akwai rashin tarbiyya a cikin wannan al'amarin wallahi iyaye suna addu'a kuna ba su tarbiyya babu ɗaya da zai kauce da taimakon ubangiji Allah zai dubi zuciyanki ya ga himman da kike yi share miki hawayenki ya maida miki danki abin sha'awa amma za ki ga tsofin ciki yan kaɗan ne duba yara masu kyau yara zarata yara masu wanda za a ce gobe su ne leaders a ce gashi nan an kawo su sun yi kidnapping ana tambayansu da ɗaɗɗe suna faɗan duk ta'asan da suka yi bai yi ba iyaye mu tashi musamman mu iyaye mata har mu yi dogon bacci duk inda aka shiga talatainin dare mu tashi haka abin nan muka kawo mu addu'a mu roki Allah mu gaya mishi wallahi Allah zai ansa mana amma in muka kwanta muka biya jin daɗin jiki ba zai yiwu ba za ka yi da baki za ka yi da addu'a dole ne wannan ka yi shi mutane suna cewa mm. wai akwai kunya tsakanin iyaye mata da 'ya'ya maza yaya al'amarin da ya kasance kuwa wannan kunya al'ada ce wanda muka gaje ta kaka da kakanni amma yanzu da shike kusan zan ce ko baka je kai boko ba to lalle ku ne ina ganin kana da ilimin addinin ka ko baka je ka zauna a makarantar islamiyya ba kana jin wa'azi yau in baka jin ma wa'azi zaka ji zance irin na manya dole in an zauna zaka ji wani abu ɗaya biyu baka da wani mafita da zaka ce baka da ilimin wannan abin baka da wayewa ma ilimi a gefe to baka da wayewa wannan ba ba hujja ba ce ko kaɗan dole ne a himmatu a yi abin da ya dace a tsirar da al'umma. To mai sauraro mun koro gangara sai dai ko lokaci ya yi halinsa amma idan Allah ne kowa mai kuma ya mu iko za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon gobe. adadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma bakin na hajiya halima kyar juda da hajiya mai ra'amshi sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar muni lafiya Shekara ɗaya kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita koronan ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunanku ku. domin ganin wannan shiri ranar Juma'a tara ga watan Afrilu da kuma Juma'a sha shida ga watan Afrilu. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku. Awwal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. fara shan jaridar namu na wannan mako ne da jaridar Lijo ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta labarta mana cewar mutane ne suka rasa rayuwarsu sanadiyar hatsarin mota a kan hanyar Bongo zuwa Tonga a kasar jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Besentiyar ta kasar Kamaru an da ita kuma ta gulmuta mana cewar manyan jama'an gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru sun fara karɓar allurar rigakafi na cutar coronavirus wanda kasar China ta bawa wa gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru jaridan la republic kuma cewa ta yi shugaban kungiyar limaman kasar jamhuriyar kamaru mai suna sidimik dr musa umaru ya buƙaci al'umman musulmai na ƙasar da su sanya kasar kamaru a cikin adoyinsu da ci gudanarwa a wannan wata mai alfarma domin kasar kamaru ta samu zaman lafiya mai ɗorewa kasancewar suna gudanar da azumin watan ramadana na shekara 2021 sai kuma jaridan mutation an da ita kuma ta hango mana yadda ake gudanar da taro tsakanin hukumar kola masu damko ma'aikatan gwamnatin kasar kamar waɗanda suke yi wa dukiyar gwamnatin kasar da ciki da kuma majalisar dokoki na kasar domin ganin yadda za a sanya dokoki na duk wani ma'aikacin gwamnati dole ne a tantance dukiyar da ke da ita kafin ya kama aiki a faɗin kasar ta kamaru sai kuma jaridar kamarun tribune an ta ita kuma ta bayyana bayyana mana cewar hukumar lafiya ta kamaru tana sanar da al'umman kasar cewar allurar rigakafi na cutar coronavirus yanzu dai ya riga ya iso kasar kuma ana buƙatar duk wani wanda yake buƙatar ya karbi allurar sai ya hanzarta domin lokaci ya karato na wanda za a yi kowa da kowa allurar rigakafi a kasar ta kamaru da idan expression economy kuma ta ce hukumar da ke danko masu yi wa tattalin arzikin kasar jamhuriyar kamaru to annati fba sun bankado waɗansu manyan makudan kuɗaɗe har miliyara tamanin na saifar kuɗin jamhuriyar kamaru wanda aka ƙi amfani da su domin dakile cutar coronavirus ko covid-19 a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru baki ɗaya za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar du ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru ita kuma ta kwarmata mana cewar yanzu dai manyan ma'aikatan gwamnatin ƙasar kamaru da dama ne waɗanda suka kwanta dama a 'yan makonnin nan domin cutar covid-19 ko coronavirus a faɗin ƙasar mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru Ma sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar amurka ne sale shehu ashaka da na gabatar nake cewa mu wuni lafiya